Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump na halartar taron kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na ji sabon a birnin Biarritz da ke kasar Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tarbi takwaran aikinsa Trump da sauran shugabannin da ke halartar taron inda daga baya suka yi wata liyafa. liyafa ita ce ta biyu da shugabannin suka yi a biarritz duk da cewa a jiya asabar trump ya yi barazanar saka haraji akan wata barasa da ake shiga da ita amurka daga faransa Shugaba Trump ya ce gaskiyar magana ita ce ba na son Faransa ta saka wa kamfanonin haraji hakan bai dace ba. Idan kuma ta yi hakan mu ma za mu saka haraji akan barasarta. Sai da duk da wannan 'yan rashin jituwa shugabannin biyu sun kara jaddada aniyarsu ta yin aiki tare yayin da suka zanta kan jerin kan jerin batutuwa da suka shafi sauyin yanayi yakin libya da syria da kure ta arewa da ukraine da iran da kuma yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a yankin sahel kungiyar taliban ta ce tana fatan a yau lahadi za a kammala tattaunawa da take yi da amurka wacce za ta ba da damar a cimma matsaya kan yadda za a kawo ƙarshen yakin afghanistan da a kwashe shekaru 18 ana yi zaman tattaunawa tsakanin bangarorin biyu da suke takaddama wanda ake yin shi a karo na tara ya gudana ne a inda aka saba yin taron wato ƙasar ƙatar da ke yankin tekun fasha tawagar amurka ta samu jagorancin jami'in diplomasiya zalme khalil zad wanda ba amurki ne dan asalin ƙasar ta afghanistan a asabar kakakin taliban zabihullah mujahid ya faɗa wa muryar amurka cewa bangarorin biyu suna kokarin shata yadda dakarun da amurka ke jagoranta za su janye daga ƙasar ta afghanistan zanga-zangar da aka yi a hong kong a ƙarshen makon nan ta jirkice ta koma tarzoma a karon farko cikin makonni biyu yayin da ɗaruruwan masu boran sanye da bakaken tufafi ɗauke kuma da kulaken wasan ƙwallon baseball suka yi ta jifan 'yan sanda da wani nau'in bam da ake haɗawa da gas da kuma yin amfani da bulo-bulo wajen jifan 'yan sandan. a nasu bangaren 'yan sandan sun yi ta amfani da kulake da hayaki mai sa kwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar waɗanda suka datse titin da ke gaban wani ofishin 'yan sanda da kuma na wani rukunin shagunan kasuwanci yayin da zanga-zangar ta hong ta shiga wata na uku masu boron sun tumɓike turakon wutar lantarki gudun kada an makala na'urorin ɗaukan hoto a jikin su domin tattara bayanan masu zanga-zangar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwararru a fannin tsaro sun ce shawarar da kore ta kudu ta yanke ta janyewa daga wata yarjejeniyar musayar bayanan sirri tsakaninta da kasar japan ka iya haifar da matsalar da za ta shafi tsaronta a cewar masanan matakin zai iya rage karfin da take da shi na kare kanta daga barazanar kore ta arewa a ranar alhamis hukumomin sol suka bayyana cewa za su kawo ƙarshen wani shiri na musayar bayanan sirri da hukumomin tokyo matakin da suka ce sun ɗauka saboda farkon watan nan japan ɗin ta cire kore ta kudin daga jerin kasashen da take ɗasawa da su a fannin kasuwanci tun a watan yulin da ya gabata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu take ta raunana kan takaddamar da samu asali daga yadda kamfanonin japan suka yi amfani da 'yan kore ta kudu wajen yin ayyukan karfi a zamanin mulkin mallaka da kuma lokacin yakin duniya na biyu bayan wani taron gaggawa da ta gudanar majalisar tsaron koriya ta kudin ta nuna damuwa kan yadda makwabciyarta ta arewa ke ci gaba da gwajin makamai masu linzami duk da cewa ta kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa da take yi da amurka a ƙarshen makon da ya gabata ne koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic matakin da ake ganin ya saba alkawarin da ta yi wa shugaban amurka donald trump cewa za ta dakatar da gwaje-gwajen makaman a farkon watan nan shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa shugaba ya yi alkawarin dakatar da gwajin makaman tare da kuma nuna sha'awarsa ta komawa teburin sulhu idan har amurkan da kore ta kudu suka kawo ƙarshen atisayen da suke yi tsohon ministan kudi a india aron jetli ya rasu a wani asibiti da ke new delhi babban birnin kasar watanni bayan da ya ajiye aikinsa saboda rashin lafiya da ya ta fama da ita jetli mai shekaru 66 wanda ya rasu ajiya asabar makusanci ne ga firayim minista narendra modi wanda shi ake dorawa nasarar yin garan bawul ga tattalin arzikin kasar tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. bayar da aikin yi ga nakasassu wani tsari ne da jamhuriyar Nijar ta wajabta wa kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu a ƙarƙashin wata dokar da gwamnatin ƙasar ta kafa a shekarun da suka gabata a ci gaba da neman hanyoyin magance zaman kashe wandon da ke barazanar jefa masu bukata ta musamman cikin sana'ar bara sai dai bayanai daga kungiyoyin nakasassu na nunin har yanzu ana fuskantar turjiya wajen mutunta wannan doka da ta umarci masu zaman kansu su keɓe kashi biyar daga cikin ɗari na yawan ma'aikatansu domin nakasassu. Bakon shirin na ƙasa na wannan mako sakataren gamayyar ƙungiyoyin na sun yankin mai Habibu Abdullahi na ganin lokaci ya yi da kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu za su farka daga barci. In muka ɗauki wannan convention da waɗansu dokoki akwai luwa ta eh, ordonance 093 ta 12 mars eh, ta 1993 kaga wannan ordinance din akwai protection social waɗanda ta bada duka dama cewa hanyoyi da yawa wanda za a yi a taimaka ma na kasassu wanda za su ci gaba zai zamanto ma su ci gaba su kare mutuncinsu ka gane in muka ɗauka cikin ta prive ma ta fannin prive yau in muka diba nyamai masu zaman kansu ka ga yau wannan wannan ordinance din ta ba da dama cewa magabata su matsa mu wa'annan eh, kamfanonin da zaman kansu ya to cikin kashi ɗari duka ya zamanto akwai kashi biyar na nakasassu daga aiki cikin wannan kamfani mi in ka diba yau kamfanukan da akwai yamai alhamdulillah akwai da yawa mi za ka dibawa cikin kamfanin nan ɗari da ke za ka samun kamfani biyar wanda za ka samun nakasashe ciki kaga wannan doka ba ta ga aiki wannan wuri alhamdulillah ita gwamnati ta ɗauka ta ga aiki da ita in ka diba wannan gwamnati ta ɗauka ta ga aiki 5% duka eh, an da indi ka diplom ɗinka alhamdulillah nan gwamnati sai a mutu jinjina mu mata godiya da cewa ta yanan ta respectan wannan dokokin mi abun da muke so akwai kamfanuka da aka na buɗa agreement ya zamanto ta matsa musu ya zamanto dole na su aiki da wannan abun in muka diba ne mai yau alhamdulillah a ce duk kamfanukan nan a samu na kasasu in ka diba ka gani sai ka ga an yi an rage abubuwa da yawa zaman banzan nan da akwai da kuma eh, wannan fa'in ko bai aiki kwarai ba cikin yamma ba mu in shi tanki mun ka samu nan cikin eh, cikin birbi aya ɗaukar mu aiki da yawa saboda an bunƙasa kwarai in ka diba ka gani kamfanuka ga sunan su ga horhoduwa da yawa to ka gani to shine muka son magabata duka mun rubuta wa'annan abubuwa mun ci su ba wa'annan abubuwan kari ya zama to yi kun taba sanar da gwamnati cewa ga halin da ake ciki to wannan kuma duka rankwantar da muka yi mun ya kawo wannan bayani akwai rankwantar da muka yi da magabata mu nan region shi ma mu ya kawa saboda mu yaƙe mu nan regional na mu muna son regional ya zamanto duk abun da ya zamanto haƙi na nan kasa su ya zamanto mu a defender in su to shine yasa duk inda muka yi rankwantar mu a kawo wannan kuka namu in mun ka yi muka yi muka yi tattaunawa da su kamar irin rankwantar da aka na kuwa social nan ma mu a kawo wannan kuka koke koke namu duka me insha allahu. yau da gobe dai ba za ba ta barin komi insha Allah kuma za mu ci gaba da waɗannan eh, koke-koke za mu ci gaba da kawowa insha Allah za a samu nasara in Allah da annabi mm-hmm. su da kansu kamfanoni da masana'antun nan suna da kungiya ta kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu eh, kun taba tuntubar su akan cewa a gafa abin da doka ta ce ya kamata ku ringa daukar nakasassu aiki daga cikin eh, adadin ma'aikatan ku amma har yanzu mun lura cewa ba ku daukar nakasassu eh akwai wani babban zama da aka yi na babban kungiya ta mu ta federation nigerian da fesa andi kafe ta zamna da eh, me aka cewa eh, eh, wannan kungiya ta yan kasuwa wato chamber de commerce chamber de commerce don an zamna ta da chamber de commerce da ita kan kanta federation nigerian da fesa and cafe ta nuna musu irin cewa gawa dokar da ta bada ta nuna musu ga dokar ga kuma abu da ta ce ta ce kuma wannan dokar a bisa kan fannin na function public brema alhamdulillah su gai amma ku ne adda matsala kunan naku na prive da masu zaman kansu ya kamata ku diba kuma ku yi irin yadda za ku kawo naku goyon baya to alhamdulillah kowane ya dauki angajama ga lokacin sun dauki angajama su ce in Allah rai da annabi za a canzawa kuma za a samu wannan abun a aikata shi me mu har yanzu ba mu gani aka saba saboda Bremen akwai kamfanuka da yawa wanda Bremen in kashe ba za ka ma samun person kafi ko guda ba sai bare an ci eh, aikin ya zama to kai aka yi shi yo aiki da yawa akwai shi yau yanzu an ka tawo muka dauki example ambalaji inga da aka yi cikin cikin na na ambuwa da wasu eh, aika sakonni aika sakonni ko kuma a zaman ga da aka yi zaman aire sansan eh, masu tahiya da ko ina indikafi da yawa su a su ma'ana kamfanonin jigila kenan masu jigila kaga mutanen mu su a su yi wannan abu su a da nibu inda za su yi wannan aiki in muka dauko nan kuma na eh, kamfanuka na telecom telecommunication ina duk ko ina ai akwai su gishe gishe da yawa wanda akwai mutanen mu da zamanin ake kai kai resansan mutane zamanin ake kai aka ka sai da kiki kai wasu abubuwa da yawa don akwai ayyuka ne da yawa waɗanda mu mu ya mu yi su sai bare ba aiki duka na ƙarhi aka cewa kafe ya iya ba me akwai ayyuka da yawa kuma waɗanda mu mu ya mu yi su waɗanda insha Allah mu ya mu yi su ka gani don ku mu shine a kuka kokin mu muke son vraiment vraiment wannan canjin ya zo akwai eh, nakasassu waɗanda za a iya cewa sun kammala karatu sun mallaki diploma wanda zai ba su damar a ɗauke su aiki akwai su da yawa da yawa kuma da yawa su nan su aiki ikadi eh, ba babban kwantora na birje wanda muka ga kulawa nan cikin garin yamma nan yan dikafe ne in kadi ba cikin empo akwai mu da manyan manyan mutane waɗanda yan dikafe su a cikin empo akwai mu da cikin trezor da yawa waɗanda ke aiki cikin trezor akwai mu da yawa waɗanda su a aiki cikin minister kaka alhamdulillah don akwai da yawa kuma waɗanda su a nan su a diploma din su da sun yi konkur kuma su a samu su yi akwai an sanya akwai ba irin eh, eh, babu yan dikafe babu domin inda ba su da malam habibu abdullahi a ƙarshe um, wace irin tunatarwa za ka yi zuwa ga Uh, masu kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu akan bukatar daukar nakasassu aiki daga cikin uh, uh, adadin ma'aikatansu eh ja hankali na kai musu doka kowace irin doka doka da yake wannan dokar da muka faɗi ordonance ce ta bamu ta eh, ta 093 eh, bisa kan article 21 in ka diba ka gani eh, ta bisa protection social nan ne aka yi wannan akwai article in akwai eh, dokar ashe ba wai an kinkiro ne ba a'a kuma doka da idan arga aka yi ta kenan dole na aiki da ita kenan abun da muka kira ga eh, ma'aikata hannu masu prive kamfanuka masu aiki da hannu vraiment masu kamfanukan kansu don allah mu son su respectan wannan wannan ordinance aid su respectan wannan irin dokar da aka kawa saboda wannan dokar eh ba eh kuɗi ne ta shawa ba ta shahi har gwamnati to gwamnatin ta yi wannan dokan ma ita kan kanta ta ya mutunta ta saboda yau duk konkur da aka yi duk konkur eh, inda ya hito na cewa za a ɗauka ma'aikata na function public in dai person handicapé ya rempli in condition shi ya da duka abun da ya kamata bai ma konkur directement na in Allah da za a ɗauka shi za ta ba shi aiki bisa kan wannan doka ta 5% kenan yadda gwamnati ta yi ta bi wannan dokar mu ya jan ku kuma ya kamata eh, ku yi aiki da wannan doka duk dosi inda ya zo bisa kan kamfanin ku. in dai handicapé ne to ya kamata babu wani kwankwanto ka dauke shi aiki sabida da kun yi wani yaƙi ne na ci gaba na cewa na kawo yakin barace barace da aka na ayayi kiran da za yi gudana Allah ubangiji Allah sabko muna albarka cikin kasanmu Allah ubangiji Allah waɗannan eh, sozawa da ke kare kasar Nijar Allah ubangiji Allah subhanahu wataala ya kare su ya sanya musu albarka to masu sauraro nan zamu mu ja barki a shirin na yau sai a makon gobe zamu mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu kam a madadin sakataren gamayyar kungiyoyin nakasassun yankin ya mai habiba abdullahi da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma ke ce da ku muni lafiya yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara gabatar da hira da shirin domin iyali yayi da uwar wata yarinya 'yan shekaru goma sha uku da ke zaune a garin Misau na jihar Bauchi. Wadda wani mahaifin abokiyarta a makaranta ya yi mata ciki bayan ya shafe sama da shekaru biyu yana mata fyaɗe da tunanin cewa shekarunta ba su kai da za ta iya ɗaukar ciki ba. A yau shirin domin iyali ya hira da wan yarinyar wanda shi ma muka saya sunansa ga bayanin da ya yi wa wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Babansa yayan babana yarinya a ɗakin mamana ta taso tun tana garama tun ba ta fi shekara uku da kaɗan ba. Da aka gaya mun sai na dole samu yarinya lokacin an dawo da su an dawo da ita kenan shi kuma ya gudu. Da an na zo na same ta sai nake ce mata menene halaganta da shi. sai take ta yakan aike ta tun tana islamiyya zai shigo lungu sai ya aike su kayan irin dinki da sauransu sun yi ne bar mata irin ishirin haka ko ya saya mata disko tun yarinyar tana karama sosai tana firamare school sai ya dan bata kudin tara haka daidai irin na anguwa wanda yanayin adam waje ake ba za ka taɓa isassin akwai wani abu a tsakanin su ba tun da ya samar kawarta ne wata so da na zo na same ta nake cewa me ya alaƙar su ya aka yi haka har aka same ta abu ita da ta tafi talle sai aka ce ruwan ta ya ɗauka sai yake ta je gidan ta karbi kudin ta kai masa sauran sai ta karbi kudin sai nake cewa to bari in kirawo shi bai kamata in bi bakinta ita kadai ba hmm. sai na fita na je shagonsa na samu yaronsa sai na karbi numbansa. sai na kirawo shi ina kiran kiransa bai gane waye bane saboda ba shi da nan bana sai ce wane ne sai na ce masa ibrahim ne sai ce wane ibrahim sai na ce masa maliyo sai ce ah, yarinyar nan nin dai na bude ina shara sai ta zo wucewa sai na ce duk ba wannan nake jira ba ka zo ina son na yi magana da kai ina ji ba ka da jinata dan ba zan iya hukunci da bakin mutum ɗaya ba sai na kirawo shi sai aka kirawo fansa ganin babansa sai muka zo muka zauna sai nake cewa duk abubuwan da yake faruwa da yanzu kake mun magana kana shara ne duk ba wannan bane menene ka da yarinya kuma ni na tambaye ta ta gaggaya mun ga dalilai sai nake ce masa haka yana faruwa ya ce sai na ce babban sa to kaji abubuwan da yake a lokacin sai ake ce babban sa to limamin anguwanmu ne kan zauna shi a kayan abubuwa a lokacin da yace wannan abun tun da ya amince za ta yi istibirai in har ciki kuma in ta aihu zai aure ta in kuma babu ciki sai ya bada sadaki sai a daura aure sai na ce to shi kenan mun fusa sai na ce amma ya kamata a ce akwai hannun hukuma a ciki to dalilin tafiyan mu hisba akayi rubutu babban ya sa hannu ya ce shine wakilinsa shi ma ya sa hannu ni ma na sa hannu sai shi shugaban hisba ya ce ta sa hannu sai ta sa hannu sai shi ma shugaban hisba sai ya sa hannu akan in sati ya zo zai da kawo sadaki shi ba bai telan ya sa hannu shi ya sa hannu shi ma shi ya ce wannan babban nasa shine wakilinsa sai ya ce babban nasa ya sa hannu sai shugaban hizba sai yake ce masa to cikin shi mai ya sa hannu mhm. sai ya ce babban nasa shine kaman awalinsa wakilinsa mhm. tunda shi yake neman aure ko ko mun muka tashi sun suke zuwa maka neman abu sai ya cewa to ya sa hannu a matsayin shi ma awalinsa ne yake cewa to shi kenan da aka je aka ce ba dama mun yi magana kan yin ta istidrai za a yi aure in babu ciki inda ciki kuma in ta aihu za a aure saboda shi babban nasa shi ne wannan maganar da muka je hizba ya hizba ya ce a yanzu rayuwa ba wai sa a jira istitrayi ba ne saboda abu ne a gaban hukuma ya kamata a san wani irin hali take ciki sai ya ce ya kawo kudi a wajensa a je a gwada yarinya a mata gwadi na abubuwa ne da ya shafi gwani har ma na ciki ana gwada sai aka ce tana da ciki na sati bakwai wanda duka ma wanda ya sani ita yarinya bata sani ba shi ma bai sani ba don baya ya expecting din yarinyar za ta yi aka ce in da ciki ba sai in shugaban hizba ai in sai in da ciki za a jira zuwa lokacin da za ta haihu sai a daura ma aure to akwai wani wanda mu yake wajen sai yake cewa ai akwai masabobin da ake magana da ciki ma ana iya daura aure sai shugaban hizba shi ba shi da fahimtar wannan sai yake cewa ya ne hukunci ne na to babu ne zai ce ake ziga shi aka ziga shi aka ce kare aure ta kare ya yi mhm. da shugaban gaban shugaban hizba sai ya ce ba zai yi magana a gaban shugaban hizba ba yanzu zai kawai a yi gaba shugaban hizba na waya ce zai kirawo abbakar da yake wannan area ba akwai abbakar wani police sai ce zai kirawo shi kira shi akwai wani abokin wannan din ma'aikacin kotu ne sai ya kirawo shi ya kirawo shugaban waje suna fitowa kiran abbakar sai ya fasa sai aka fasa kiran abbakar a lokacin da muka fito sai nake cewa wannan maganan da ya yi ni da kyau damun ba abu ne wanda ana magana shi yaya za a yi wasu abokanansa su shigo mu da muke da gaskiya kuma ga nan abun da an sa hannu kuma kai ka bi su a haka suka masa yawa abokanai saboda shi yana da wa'inda in ya je zai kamo kafa ai kamo kafa a haka da ce masa ba wani abu bane mu an raina mana arzikin mu ne ba mu da shi shi yasa a wajen shugaban hizban na ce mun bi hukuma ne yasa ba mu taba shi ba saboda gaske dole ne inda hukuma ne za ta bi wa mutane za ta ba wa mutane ni da ya haɗa mu da shugaban area commanding sai yi e. a lokacin sai bai hada mu ba saboda sun ture masa kunne da akwai abokanansa ma'aikatan kotu su guda uku kawo da kudin aites din yarinyar yamma ya kawo shugaban hizba shugaban hizba ne aka ba shi kudin da aka je aka test din? eh shugaban hizban shi aka bayar shi ne ma yi magana za a yi test din yarinya ba a sayo babel ne kawo kudi sai aka gaya ba zai ce ne ba zai ce ne ko sa ma'aikacin kotu sai ba sa ma'aikacin kotu shi kuma ya kawo shugaban hizba shugaban hizba kuma ya ba kanina ya ce a je a masa gwajin da ya kamata aka je aka yi gwaji a lokacin aka kawo result din tana da cikin sati bakwai wanda babu wanda ya sani ita ma bata san tana da shi ba sabida yarinyar yarinya ne alfuwan sama an aiki watan shida ne 2006 ina da certificate din haifuwansa to yanzu dai shi babir tela da yan uwansa da ma kaman kamar sun zare hannunsu kenan ne ko ya ake ciki har yanzu shi shugaban hisba da suka ji maganan yan wancan satin mun je kotu kullum in muka je lauyansa sai ce yana neman a yi sulfu lauyan mu kuma sai ya bi shi sai eh, na fahimci to mu lawan mutum da muka ɗauke shi yana zuwa yana magana shi in wancan ya faɗi magana alkali zai ce lauyan mu ya ce wani abu lauyan mu ya ce wannan shi ya ce wannan fa ba ba garamin shi alkali ya cewa wannan fa serious case ne fa hmm. su mai da hankali fa wannan fa ba garamin case bane ba na bashi ba ne sai suna wasa da abun su lauyoyin To za mu ci gaba da zuba ido mu ga ko za a samu lauyoyin sa kai da kuma kungiyoyin kare hakokin bil'adama da hukumomin su sa baki domin taimakawa rayuwar wannan karamar yarinya da kuma jaririn da za ta haifa. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan. Yanzu a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na intanet voahausa.com za ku kuma iya yin tsokaci ko kuma bayyana ra'ayoyinku akan wannan lamari a shafin mu na Facebook. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi da madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya haɗa kai mu bar da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba daya Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna nan.